muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Mun gayyato muku likita da zai yi mana bayani akan dabarun da marar lafiya zai yi domin samun sauƙin yin azumi kuma za mu buɗe muku layin mu domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. inda muka ce waɗanne irin larurorin rashin lafiya kuke ganin zai iya hana mutum azumi ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta ne daga wurin Mustapha Salisu Gusau inda ya ce yau da gobe suna da yawa amma na san akwai ulsa da kuma ciwon ciki. Sai daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce suna da yawa kamar ulsa mai tsanani da dai sauransu. To shi kuma Sani Umar ya ce duk wani cuta mai tsanani. Sai amsa daga Munir Bello Sa'ad inda ya ce sun hada da ulsa sikila da dai sauransu. To sai kuma amsar Mansur wuro na fada shi kuma ya ce mana salam yau da gobe suna da yawa sai dai muna fatan Allah ya raba mu da su to amin. Sai daga Yakubu mai bauchi rishi inda yace salam yau da gobe larurar da take hana azumi babu kamar olsa ita ce babbar mai hana azumi. To shi kuma Malam Ibrahim Ma'azi ya ce yau da gobe to gaskiya suna da yawa sai dai kawai in takaita misali olsa ciwon ciki zawo da amai da kuma tsufa da makamantan waɗannan lalurori duk suna hana mutum azumi da fatan Allah ya ba mu lafiya. lafiya ya kuma karbi ibadar mu to amin sai dahiru danju faki inda ya ce yau da gobe larurar ulcer typhoid sai kuma ciwon jiki mai tsanani to zara'u ukin ji shi kuma aminu adamu malamadori ya ce mana salam yau da gobe ikon allah to ni dai na san akwai ulcer ciwon koda matsalar rashin lafiyar da ta shafi tiyata da dai sauransu ku tashi lafiya sai gambo gambo mkk inda ya ce ni dai a tawa fahimtar cuta mai tsanani tsanani ita ce za ta hana mutum yin azumi ku tashi lafiya. To Ibrahim Salisu ɗan Kaduna kuma ya ce yau da gobe ikon Allah eh hakika kamar ciwon ulsa da kuma ciwon ciki da dai sauran cututtuka duk suna hana mutum ɗaukar azumi. A gani na cutar ulsa yana daga cikin manyan cututtukan da za su hana mutum azumi. Amsa daga Umar Adamu Katagun. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Su kuma suka ce ulcer, asma da dai sauransu. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen kowace irin cuta a doron ƙasa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amsar mu ta gaba amsa haɗin gwiwa ce daga Nasiru Shehu Yunusari da Kinunu Sani Yunusari da Abdulmuɗallib Mande Magarya. inda suka ce ai babban ciwon da zai hana azumi shine cutar olsa mun gode yau da gobe a sharuwa lafiya to kabirin highlanders kuma ya ce mana yau da gobe kar mu yi shishigi tunda kuna gayyato malamai za mu saurare ku domin ƙarin ilimi ku tashi lafiya. Sai daga Sulaiman Ibrahim inda ya ce salam yau da gobe hakika larurar olsa da ciwon zuciya da amai da ma zazzabi mai tsanani. To Malam Musa Umar kuma ya ce taɓin hankali. Sai daga Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani inda ya ce duk jinyar da za ta yi tsanani da za a azabtu ana iya ajiye azumi. Sai kuma zara wannan bawan Allah mai suna kai ya ci kuɗi kai ya ci kuɗi. <laughs> Shi kuma ya ce babu sai dai olsa ko kuma koda ko ciwon hanta da dai sauransu. Sai daga Ɗahiru Badamasi Bulkacuwa inda ya ce salam yau da gobe dalili ko a ce rashin lafiya da ke hana azumi suna da yawa kaɗan daga ciki shine olsa ciwon amai da gudawa tsananin rashin lafiya da dai wasu dalilan allah ya sa mu yi ibada lafiya amin to zara amsar mu ta ƙarshe a yau kuma ta fito daga wurin zainab akilu bala ita kuma ta ce duk wata cuta wacce ta yi tsanani a jikin ɗan adam misali kamar olsa hawan jini ciwon suga da dai sauransu to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Masu saurare muna tare da Dr. Tijjani Bako kai tsaye. Salamu alaikum Dokta. Yauwa barka da shigowa wannan zarar namu a yau. muna gaishe ku. To likta yau muna tattaunawa akan kan um, well muna so kai mana karin bayani akan yadda waɗanda ba su da isasshen lafiya za su dabarun da za su yi amfani da domin su samu saukin yin azumi. Ana misali masu ciwon siga masu diabetes wa yaya za su yi bayan an sha ruwa waɗanne irin abinci ya kamata su ci don su samu ƙarfin jiki don su iya yin azumi. Eh, to alhamdulillah gaskiya dama eh, yana da kyau eh, tun kafin ma a fara azumi tunda azumi azumi ne abu ne wanda yake bada ce wacce musulmai da dama suna yi so an yi bincike da dama akan abu yadda masu rashin lafiyoyi da dama za su dauki kula da lafiyarsu daga farko tun kafin azumin ya fara yana da kyau a ce shi mai wannan cuta ya je ya samu likitan shi ya masa tambayoyi akan wani irin matakai zai ɗauka shin ya dace ma ya azumin ko bai dace ya azumin ba saboda ko waɗanda kwata-kwata bai dace su azumi ba kuma za a ga ko a musulunce ma bai hada bai kamar bai halatta ma su azumi din ba saboda idan sun yi azumin zai cutar da su sosai mm. to kamata ya idan kai ka zauna kai magana da likitan ka kuma misali mutum ya magana da malami wanda ya yarda da shi sai su ba shi shawara akan cewa ko ya kamata ya azumin ko bai kamata ya azumin ba idan har an ba shawarar cewa ya kamata ya azumin to uh, ga masu ciwon diabetes ya kamata a ce na farko sun kula da daukan jininsu akai-akai suna duba suna gani yaya yanayin jininsu yake saboda ba a so jinin ya kasa ba a so kuma ya sama kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna iya faruwa ga mai diabetes wanda yake azumi yanzu mm. zai iya yin can sama zai iya yin kuma ƙasa. so shi yasa ake so lalle ka ringa dubawa akai akai sannan magungunan mutum idan ya yi magana da likitan sa duk za a canza masa tsarin yadda yake shan magungunan sa da sauransu so wannan kenan da a bangaren magani sannan a bangaren kayan abinci ah, yana da kyau mutum ya ci abinci wanda yake Eh, na daban-daban kuma ba a so mutum ya ci abinci a lokaci ɗaya ya zuba abinci mai ɗumbin yawa a lokaci guda ya ci an fi so ya kasance mutum ya dinga cin abincin kaɗan kaɗan misali bayan an sha ruwa kaɗan mutum ya ɗan shi dabino ya ɗan ci kamar eh, ya ɗan sha kamar ruwa da wani abu mai ɗan ruwa-ruwa to sai bayan an yi sallah ko mutum ya dawo ya kara cin wani abinci mai ɗan nauyi ana so ya kasance carbohydrate ne kamar irin shinkafa tuwo da sauransu sun zama kamar rabin abincin Eh, sannan kuma ya kasance sauran eh, raba tsakanin proteins kamar irin su wake kosai eh, da sauransu sannan kuma ana so ya kasance akwai kamar irin su kayan marmari haka irin su ayaba da sauransu su gwanda da sauransu ana son kuma ya kasance akwai irin su ma wasu kamar kayan vegetables irin su salad irin su cucumber da irin su haka dai waɗannan abubuwan ko alayyahu ko wani abu irin waɗannan abubuwan suna taimaka sosai idan mutum ya haɗa waɗannan abubuwan sai ga ya samu balance diet a cikin abincin shi. To yanzu dai akwai magana da kai akan masu diabetes masu ciwon suga? ka ce wai rashin cin abinci yana iya sa shi ko ya hau ko ya sauko. Amma <laughs> da yanayin azumin misali kin ga mutum ya ɗauki azumi da lokacin cin abinci ya yi ya ci abinci da yawa sosai to jirin shi shuga ɗin zai iya hawa can can sama. idan kuma misali mutum yana jin yunwa sosai to jinin zai iya yiwu ƙasa kuma sosai lokacin da yake cikin azumi sannan kuma akwai kula da shan ruwa shi kansa shi ma yana da amfani sosai ma kuwa saboda masu diabetes ana so su samu isasshen ruwa a cikin jikinsu so idan babu shi ma lokacin shan ruwa kamata a ce mutum ya dinga shan ruwa akai akai akai lokacin da ake shan ruwa to to masu diabetes kenan masu eh. kuma sickle cell anemia to su ma masu cikin sala ne miya kin ga su ma babban abin da musamman a cikin wannan zafin su ma babu jikin saboda rashin ruwa jiki baya son eh, eh, jikin su baya son ruwa ya karanci a jikin mutum idan ruwa ya karanci zai kasance mutum yana da chances din zai samu irin wannan ba su crisis to kamata a ce lalle lalle su ringa shan ruwa lokacin da ake shan ruwa su ringa shan ruwa sosai ma'ana bayan an sha an yi an yi iftar an sha ruwa mm, mm. sha ruwa sosai sannan kuma ya kasance ba su shiga cikin rana ba sosai sannan kuma ba su yi ayyuka wanda za su rage musu kamar ayyuka na karfi ko kuma ayyuka wanda suke na kamar motsa jiki wanda za su rage musu yawan ruwan da yake jikinsu ba amma ta shi kokari shi kuma zafin din wannan musamman a cikin lokacin azumi to masu kuma hawan jini fa tunda shi ma hawan jini yakan iya ya hau yakan iya ya sauko eh, su kuma me ya kamata su ma su yi su masu hawan jini shi bincike bai nuna cewa kamar ah, shi azumi yana shafar hawan jini ba musamman idan ya kasance lokacin da mutum kafin azumin ya ya zo mutum ya ga likita an cancanta masa yanayin yadda zai ringa shan maganinsa da lokacin da zai ringa shan magunan kuma yana kula da wannan to yawanci babu wani matsala sosai amma kamar misali waɗanda suke suna da ciwon da misali ya shafi ciwon zuciya ko kuma ya shafi sauran ah, bangarori na jiki mm. kin ga wannan eh, da masu irin kamar su angina irin ciwon zuciya din na haka mm. to kin ga waɗannan lalle yana da kyau su nemi cikakken shawara na ko za shi azumi ko ba za shi ba da masu irin heart failure wanda zuciyar ta riga ta buga su ma waɗannan gaskiya kamata ya idan da hali sa da azumin musamman idan sun yi magana da likitan sai ya ba su shawara cewa kada shi. Um, likita to masu ulcer fa dan masu sauraron mu da yawa da muka tambaye su suka ulsa suka yi ta magana a kai eh to su masu ulsa su abin da ya kamata su kula da shi shine yanayin abincin da za su ci saboda kamar yadda na faɗa dai ba a so mutum ya ci abinci mai ɗumbin yawa a lokaci guda saboda idan ka ci abinci mai ɗumbin yawa chances ɗin shi ne zai janyo mutum gastritis da kuma kamar irin abin da ake kira kwarnaki acid reflux so kin ga wannan dukkanin abubuwa ne wanda za su iya janyo mutum ulcer ɗin sa ta sa ta tashi idan kuma mutum ma yana da ulcer gaskiya wasu take irin bata gama warkewa ba tana kan active bai kamata a ce yi idan dai har likita ya ba shi shawarar cewa kada ya azumi bai kamata ya ba saboda shi ma wannan za ta iya cutar da shi har ta kai da ita ulsa din ta huda can cikin hanjin shi to shi yasa yake da kyau lallai mutum ya nemi shawarar likita amma idan a bangaren abincin da ya kamata mutum ya ci ya kamata idan mutum yana ci yana shan abu da ya shafi kofi a da ya kamata ya daina shan sa musamman lokacin azumi abincin da mutum ya kamata ya ci kada ya ci abinci mai maiko da yawa kada kuma ita abinci wanda yake yana da kamar spices kamar irin su barkono taruhu da sauransu mm. sannan kuma kada mutum shi ma ya ci abinci ne dumbin yawa shi ma ba shi da amfani mm. sannan kuma ruwa ana so mutum ya ringa shan ruwa amma ba a so kuma mutum ya ringa cin kamar kayan zaki da kuma mm. kamar abu mai gishiri da yawa wanda gishiri ya masa yawa shi ma wannan illa ne da shi da masu ciwon hawan jini bai kamata su ringa cin wannan ba. To likita ga kira nan na shigo mana daga Sokoto. Wa muke da shi daga jihar Sokoto? Assalamu alaikum kuna magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki da garin local government Sokoto ta tarayyar Najeriya. Alaikum salam malam Kabir likita na jin ka in kana da tambaya. Eh tambaya ta dai da yake kin tambaya akan abubuwan da ka hana kuma cikin da ka hana azumi da kuma nake kan ba da ta gudunmawa kamin in ji a cikin tsarin hakki daga gare shi. Mm. Ah, na san da cewa dai akwai cututtuka da dama waɗanda ke hana azumi kamar ita kankan ta ƙwarsa idan ta zamo tabiya akwai kuma ciwo kamar suma ko da mutum wani rashin lahar ta kama shi ya tashi ya yi suma da dakatar da azumi sannan ita karanta ta akwai hauka wanda yake wanda bai da rashin lahar hauka shi ma ba dole na ya yi azumi ba da fatar za a tashi lafiya kuma ina sauraron ku in ji tsarin ainihin bayani daga gare ku da kuma shi likitan da kuka ga na gode akwai tambaya da a zaluka gani na dama na so in ce ko akwai tambaya da kake da shi da likita wacce ce tambayar da aka ga likita akwai waɗanda ka fama da falsa wanda yake suna ganin cewa malamai suna cewa masu fama da ulsa ta kan iya warke don haka ba dole lalle ba ne. daina azumi sai dai su dauki maganin da ya kamata da kuma irin shawarwarin da aka ba su cin abu mai tanka mai yaji da dai sauran mai tsani da dai sauransu to sun lalle ne idan likita ya bincika ya gano cewa shi fesin ko kuma marci lafiya bai iya ɗauka azumi to a musulunci ya kamata a wannan fesin ko kuma marci lafiya ya aji azumi har da ya samu sauki wannan shi ne tambaya ta na gode. so gaskiya wannan tambayar ta malamai ce amma dai abu da na sani shine malaman kaman ah, wanda suka zauna suka yi bincike a kai saboda akwai ah, bincike da aka yi wanda ya hada da malamai abin da suka faɗa shi ne lalle in ke likita ya ce ka ne jini saboda cutarwa ya ga ya ga ya kamata mutum ya haƙura da wannan azumin. To likita ga wani waya na shigowa daga Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana? Wa alaikum salamu. Eh, Abdullahi ne daga cin garin lafiyan bare bare na Sarat State. To Malam Abdullahi likita na jin ka. Eh tambayar da zama likita shine shin a kowane yana da ulsa kaɗan ne ba ta yi ƙarfi sosai ba. Kuma yana yin azumi. Wani lokaci na yi kai in ya kai kamar karfe uku na rana sai ji wahalan ya mishi yawa kamar ba zai iya kai ba amma zai daure kai gobe ma yana sake haka. to me ya kamata yi to gaskiya ya danganta da yanda yake ji a jikin shi maganar gaskiya shine idan dai har lallai tana cutana wahalar da shi sosai kuma likita ya ba shi shawara cewa kada ya haƙura da azumin nan saboda yanayin da yake gani ah, shawara ta shine haƙura da wannan azumin gaskiya mm. <laughs> to mala abdullahi har yanzu dai muna jin ka dai To ina ga dai Malam Abdullahi ya gama tambayar shi mun gode kwarai da gaske da wannan tambaya. Likita akwai wani irin bayani da zaka yi mana akan osa kamar mutane da yawa na fama da shi? Yawa. ainihin gaskiya kamar yadda nake bayani ɗazu akan cewa ya kamata mutane su kula da abincin da za su ci akwai kamar bangarori ko na ce abincin wanda suna tayar da ulsa kamar su kayan lemu ko lemon tsami da irin abubuwa kamar su tumatir haka dukkanin su abubuwa ne wanda suke za su iya tayarwa da mutum ulsa saboda kamata ya mutum ya guje su gaskiya lokacin musamman lokacin azumi To, salamu alaikum mun samu wani kira. Da wa muke magana? Hello, salamu alaikum. Abdulsalam. To, da wa muke magana? Ina magana da Abubakar Abdulsalam. To, Abubakar ga ka ga likita ne tambayar ka? Mala Abdulsalam kana da wani tambaya ga likita? eh ina so mai tambaya a rigita abubakar bisalam daga akwai ne misal local government bauchi state mm. na'am to likita da tambaya ta ce game da masu ciwon asma su kuma ya tsarin da za su bi su azumi ko kuma samu sauƙin yinsa ok to masu asma ka ga babban matsalar da ake wannan tambaya a kai shine ah, kamar inhaler idan asma din ta tashi shin inhaler tana karya azumi ko ba ta karya azumi wannan kuma gaskiya abu ne na malamai wanda yake akwai malaman da suke ganin cewa ya tana karyawa su kuma suna ganin ba ta karyawa so ya danganta da malamin ka da kuma wanda ka yadda da shi yake ba da fatuwa ta addini to shine zai abin nan ɗan kani dai na fahimta ta tun da idan mutum ya amfani da inhaler ba cikin ciki take shiga ba to ba na tsammanin za ta karya azumi kuma ta bi da malaman da suka ce ba ta karya azumi. To kaman ga wani kira na shigo mana daga Katsina. Wa muke tare da daga jihar Katsina? To, me waya daga katsina ya tsinke likta tambayar da nake da shi game da masu asma kamar yadda akwai ka ba da shawarar masu diabetes da masu ciwon sickle cell anemia su dinga shan ruwa su idan suna azumi akwai wani idan suna so su yi azumi akwai mm. wani dabara da suke iya yi yanda um, kamar rigakafin da ba zai tado musu da cutar ba cikin lokacin nan da za su ɗauka azumi? eh to ai san shi asma abin da yake wannan danta yawanci exposure ne ko kuma na ce mutum ya haɗu da wani abu ne wanda yake tayar da asma ɗin musamman a cikin iska ko kura ko wani abu da sauransu kin ga waɗannan abubuwan mutum sun zai kula da su sosai ya ga cewa ya kiyaye lafiyarsa sannan kuma watakila idan ya je asibiti ya zauna da likita zai iya bashi shawara cewa ya canza masa magunguna maybe hmm. watakila ko ya bashi magani na sha instead of a uh, maimakon hela so dukkanin wannan shawarwari ne wanda mutum zai iya yi da likitan sha amma babu wani specific abu misali da zaka ce ko kalar abinci da sauransu da mutum zaka ce idan ya yi zai iya rage masa eh, eh, likita mun samu wani kira daga jihar kwara salamu alaikum da muke magana Amin alaikum salamu wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina ba. To Malam Bello. Daga nan kwara. To me tambayar ka Malam Bello ga likita? Eh to tambaya ta ga likita shi ne misali kamar ma ma ni in tambaya ta ita ce wanda ya zan waɗanda Allah ya alau sai ka ga lokacin buɗe baki sun yi sun fara buɗe baki da kila wani abu wanda zai iya kawo musu wanda zai kawo musu haɗari ga rayuwa irin sigari haka ga ko wasu kayan eh. maye ko kuma abun da ke kawo mai haɗari da rayuwa sai ga mutum ya fara buɗe baki gare shi to kina ni son likita in dai zama illa ga irin masu buɗe baki da sigari da wasu irin nau'in abubuwan da suke zama haɗari ga rayuwa a lokacin buɗe baki sai ga sun fara da irin nau'in wato menene illan yin haka kenan ko eh menene illan haka eh, eh. to eh, gaskiya gaskiya illa ne sosai ma ko mutum ya karya mana na farko addinance ma mutum ya karya azumi da kuma abin da yake malamai kusan dukkanin sun yadda cewa haramun ne ai bai kamata ba ya kamata a ce lokacin azumi lokaci ne da mutum zai kokari ma kwata-kwata ya rabu da ita ya sigari din so amma idan mutum kuma bai rabu da ita bai kamata a ce kuma ta zama ita ce abu na farko da mutum zai karya azumi da shi ba domin illa ne sosai ga ita kanta za ta iya shiga ta gida ta kara wa mutum chances na samun wasu karin cututtuka. to ga wani kira na shigo mana daga jihar yobe. Mm-hmm. hello. salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to yalla bai muna jin ka wa muke tare da. Ina tare da Garba injiniya na garin da jihar Yobe. To Malam Garba likita na jin ka. Akwai wani tambaya da kake da shi? Hello? Muna jin ka likita na jin ka kana da wani. To layin Malam Garba ya tsinke. To likita kaya kana mana bayani akan sigari da illan da yake da shi mutum ya karya azumin shi da shi. Bare da gaske gaskiya mun shi illa ne sosai musamman kuma ina so ma ne magana akan masu diabetes saboda akwai alamu da za su nuna mutum cewa yana da matsala ko da ba shi da abubuwan da za su ringa zai ringa gwada cewa yana da matsala din idan mutum yana diabetes ya fara ganin jikinsa ya fara rawa lokacin da yake azumi ko ya fara yin gumi ko buga zuciyarsa ta fara bugawa ko yunwa ta kai ta kawo ko kuma misali hankalinsa ya fara gushewa da ciwon kai mai tsanani ya kamata a wannan lokacin ya sauri ya karya azumin ya samu abu mai shuga ko kamar lemu ko wani abu ya sha saboda ya kare kansa daga illar hypoglycemia idan kuma ya fara jin tsananin kishirwa ya yi yawa da yunwa shi ma da kuma kamar yana yawan yin fitsari sosai irin akai-akai mm. da gajiya yana jin amai da kuma ciwon jiki da gamar eh, tashin zuciya shi ma na alamu ne cewa shuga dinsa ya yi sama sosai ya mm. kamata shi ma ya kokari ya nemi maganin da zai rage masa wannan shiga din ya je ya gwada ya ga jinin shi likita karin katse ka za mu dawo kan wannan bayani na masu diabetes tunda mutane da yawa suna fama da shi amma ga wani kira na shigowa daga Kaduna wa muke da shi daga jihar Kaduna Kuma rahmatullahi ta'ala barakatu. To, ko za ka ɗan rage rediyon ka? Kawo Kadunan Najeriya. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To, Alhaji Musa ko za ka ɗan rage rediyon ka? eh na ma kashe rediyon gaba ɗaya kusa da ke shagon sai da rediyoyi ne eh to tambayar mun ne wani kita barka da wannan lokaci kuma ne miki fatan alkhairi tambayar da ke da ita dangane da ita kanta magana asma din nan kamar misali mutanen da suke da asma idan mutum ya matsa dole irin sai ya yi azumi din nan to kuma da yawa ga ya samu matsala sai ga abin yana tirke shi yana shake shi shin wannan inhaler din idan mutum ya shake ta a matsayin wannan maganin asma din shin ta tana karya mai azumi ne ko kuma a ya asman da kawai idan ya ji tana damun shi kawai aji azumin sai bayan sallah idan ya ga ya samu lafiya zai raba karshe ne wani kita fata kai Allah ya sa shi lafiya Allah ya Garo na gode amin amin kuma inda yi bayani na riga na yi bayani da za a kan cewa wasu malaman suna ganin su ta karya suna ganin kasa da ah, saboda haka ya danganta da malamin da ya karba amma dai a likitance idan mutum ya saka inhaler a bakin shi ba ta shiga cikin ciki saboda haka ah, na tafi da malaman da suke ganin cewa tun da ba ta shiga cikin ciki ba za ta karya azumi ba. To likita mun samu wani kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana. 哦，就。 kamar layi ya tsinke amma da likita kana bayani akan masu diabetes ka ce wai um, idan suka je kamar yunwa mai tsanani da ba za su iya jurewa ba ko kishi mai tsanani da yawan fitsari da dai sauran alamu ya kamata a ce su um, ajiye azumi na uh, hyperglycemia ko kuma ma'ana jinin shi shuga din yayi sama sosai to alamu ne wanda ya kamata su lalle su kula da shi nan da nan su nemi abin da zai gwada jinin su su gani idan ya yi sama sosai su kokari su sauri su karya azumi su kuma nemi magani um, sannan kuma kamar yadda ka yi bayani akan masu diabetes um, abubuwan da za su lura da shi da zai ba su da zai da zai ba su um, alamun cewa ciwon ya tashi akwai wani mm-hmm. bayani da za ka yi mana akan ana misali masu ciwon sickle cell anemia eh to su ma masu sickle cell anemia ita su jikin su ne yake fara wannan zafi dan daukan zafi daga hannaye wanda ake kira masu aggressive crisis da sauransu so duk yayin da mutum ya fara jin alamun wannan to alama ce ta cewa wasu occlusive crisis din ya tashi gida akwai kuma misali mutum ya ga wannan likitoci ne za su iya gani mutum ya samu alamun dehydration a cikin jikinsa a yanayin jikin shi so shi ma wannan ma'ana babu jini babu ruwa a jikin mutum sosai to kin ga wannan alamu ne na cewa shi ma mutum ya je asibiti a duba shi idan magani ne za a bashi a bashi ya ci gaba da azumin idan kuma za a ce masa ya karya ne sai a ce masa ya karya. To mun gode kwarai da gaske likita da wannan bayani da kai insha Allah sai kuma wani sati idan mun sake gayyato ka in zaka mu lokaci kai mana bayani akan wani abin daban. To Allah ya kai mu da fatan za ku samu malamai su ma su dan dan tofa albarkacin bakin su. Eh gobe muna da niyan gobe muna da niyan gayyato malami. Abin da wanda yake malamai ne ya kamata su ma su yi bayani akai. Haka ne haka ne mun gode kwarai da gaske likita. amin assalamu alaikum alaikum assalam to masu sauraro za ku iya shakatawa da wannan wakar ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke cikin shi. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku sha ruwa lafiya. ta zaro zance